الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي تادوا a yau 23 ga watan shawwal 1447 hijira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina da kuma ya daidai da 11 ga watan hudu 2026 za mu ci gaba da karatun tafsiri bayan mun da zuhudu a karshe karatunmu na watan Ramadan Idan ba manta ba a karshen karatu na wata ramadan mun kawo karshen suratul anfal na'am saboda ka ya insha Allah ta'ala za mu tashi daga farko suratul tauba na'am za mu fara daga farko suratul tauba suratul tauba sura ce madaniya suratul tauba sura ce madaniya tana da ayoyi 129 an sa mata suna suratu tauba saboda a ciki Allah subhanahu wata'ala ya yawaita maganan tuba a ciki ya kira mushrikai da su yi tuba ya kira munafikai da su yi tuba haka maganan tuba ya maimaitu da yawa ciki haka na kuma an samata suna suratu tauba saboda labarin wasu daga cikin sabon manzo Allah sallallahu So ka kabul malik da abokanansa waɗanda ba su fita yakin tabuk tare da manzan Allah ba ba tare da kuma suna da wani uzuri kwakwara ba sai Allah da manzansa su fi shi da su don haka an dauki lokaci kafin Allah wani wataala ya sauki wahayi da karban tubansu ina wata gane na sauraka za mu zo kan kisan su insha Allah yana ga cikin abin da yasa aka sama suran suratu a tauba na haka kuma ana kiranta suratu bara'a suratu bara'a an kira ta suratu bara'a saboda Allah subhanahu wataala ya fara suran da kalman bara'a yake bara'atu min Allah wa rasuli Allah subhanahu wataala da manzansa sun baranta mana ba ruwansu da mushrikai ana cewa bara'a mana ba ni ba ka da haka Allah da manzansa sun baranta ba ruwansu da mushrikai ina fatan gani sai sa ya zo a maganganun sahaba da dama suna kira wannan sura da qutul bara misali akwai asar da aka rutu daga Umar bin Khattab yana cewa ta'allamu surata bara'a yace ku koyi suratu bara'a wa allimu nisa'akum suratan nur yace ko maza ku koyi sautu bara'a sannan kuma ku koyar da matan ku suratul nur na an samu wannan daga wurin Umar bin Khattab haka nan kuma an rawaito daga Al-Bara bin Azib yana cewa akhiru ma nazala min al suratu bara'a yace karshen sura ta sauka a cikin al ita ce suratu bara'a saboda haka ana kiranta suratu bara'a eh, da yawa daga cikin sahabbai suna kiranta suratu bara. haka nan kuma ana kiranta al wato sura ce mai sunaye daban-daban suna da yawa hmm. ana kiranta al-fadhiha kamar da yazo a cikin wani asal da aka rawaito daga wani tabi wato Jubair eh, Sa'id bin Jubair yace na tambaye Abdullahi bin Abbas game da suratul Tauba sai abdullahi bin Abbas yace masa suratul Tauba hiya al ya ba ita ce wanda ake kira alfabiha me mana alfabiha alfabiha shine wato tunatiri na'am an kira ta alfabiha saboda Allah subhanahu ta'ala ya tona wa munafikai asirin su eh, idan mutum yana wani abu kunya yana yin shi a boye saka sai sai lamarin ta yazo ya bayyana sai a ce an bayyana da abun kunyansa sai zama to wato alfabiha me mana alfabiha don haka za mu gani abubuwa da munafikai suke yi na abun kunya da mummuna abubuwa da suke yi a guri suna tunato da su munafikai ai suna bayyana da musulunci ne gaban musulmi amma kuma a baya kuma suna abubuwa da don haka Allah subhanahu wataala ya tona asirin su a cikin wannan sura na sai daga cikin wayannan sune manya eh, manya shahararre daga cikin sunayen da ake kira wannan wannan sura wato at-tauba ah, daga cikin abubuwan da suwan take karantarwa za mu gani akwai wato tana karantar da abin da ya shafi alaka alaka tsakanin daular islamiyya da daular kufur eh, idan musulmai sun kafa daular su to yayi kamata ya zama su alaka tsakanin su da kafirai za mu gani bayanai game da wannan shin ana kula alakan yarjejeniyar zaman lafiya da su ko ba a kulawa idan an kula su menene ka'idojinta za mu gani haka nan ko daga cikin abubuwan da suke karantarwa akwai bayani game da wato watanni ne alfarma watanni musulunci guda goma sha hudu sannan kuma daga cikin su akwai watanni guda hudu masu alfarma za mu zo bayani akan waɗannan watanni sabani da ka kore shawa mushrikai suke kudurtawa game da waɗannan watanni duk za mu yi wannan bayani sannan kuma daga cikin wanda suwan suke karantarwa tana bayani akan sifofin munafikai za mu ga bayani akan wannan haka nan kuma daga cikin abinda suke karantarwa ta yi bayani akan yaki yakin hunain eh, da kuma yakin tabuk duka za mu gani wannan haka nan kuma daga cikin abin da sunan take karanta ba ta yi bayani akan wato hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah da Abubakar suka fito daga Makka za su je a Madina ko da shawa suka bi su a baya suna suka yi har suka je suka shiga wani kogo saniya itnain izhuma silga za mu zo kan wannan aya yana cikin wannan sura za mu yi bayani akan wannan labarin hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar zuwa Madina na mutan gani sai dai sauran abubuwa da suran take karantarwa kamar da kowa ya sani wannan sura ita ce ita ce kadai sura da ba fara ta da bismillahir rahmanir rahim cikin alqur'ani kowa ga wani ba bismillahir rahmanir rahim sauran surori ana fara su da bismillahir rahmanir rahim sai dai wannan sura to malaman tafsiri sun yi bayanai da dama game da me yasa ba rubuta bismillahir rahmanir rahim a farkon wannan sura ba sun yi bayanai da dama amma dai eh, bayani mafi inganci shine hadisin abdullahi bin abbas akwai bayanai da dama amma ba sai mun shiga wannan bayanai ba sun da dai muna da ga gartacce yana na cikin abu dawud da tirmizi da kuma eh, musulman imam ahmad hadisi abdullahi bin abbas yake cewa na tambaye usman bin affan game da wannan sura kamar da kuka san usman bin affan a zamanin sa ne aka sake rubuta alqur'ani aka hada shi a littafi da sai sa ake kira mushaf al bi rasmi al-usmani ko ba ka bane eh, saboda shi ya sake rubuta saboda haka daga baki sa sai mu ji bayani ina ganin bayanin da ya fito a baki sa ya fi akan duk wani bayani kuma da wani zai saboda haka abdullahi na basu cewa na tambaye usman na ce masa me yasa kuka rubuta alqur'ani ba ku sa bismillahir rahmanir rahim a farkon suratul ba sannan kuma me yasa kuka hada shi kuka jera shi bayan suratul anfal sai usman muna fara ya masa bayani ya ce maka ya kai dan uwana abin da ya faru shine ya ce in ka lura suratul anfal tana da cikin farfarkon surori da suka sauka bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi zuwa Madina kuma kuma ta ba san da muka yi bayani suratul anfal mun ce ta sauka ne a lokacin yakin badar wanda yakin badar an yi ta ne a shekara biyu bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ya ce suratul anfal ta sauka ne a farkon hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina ita kuma suratul tauba ita ce karshen karshen sura da ta sauka sai sa malamai jama'a malamai suna cewa ita ce sura ta 114 tunda akwai sura da 114 na cikin alkur'an ba wannan ita ce la to amma kuma kamar da zamu zo mu gani bayanai kissoshi bayanai da suke cikin suratul tauba sun yi kama da na suratul anfal ina ba mu gane haka kuma nake cewa yace qissatuha shabihatun bi qissatil anfal labaranta bayananta sun yi kama da labaran da suke cikin suratul anfal yace shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa idan sura ta sauka musamman surorin da suka sauka ba a dunkule ba sai kaga an sauka da sura an sauka da ayo da dama cikin ta amma ba gama ta ba sa sake saukar da wani sura ba a sake saukar da wata sura to bayan wannan idan ayoyi suka sauka sai manzo Allah ya kira sahaba da suke rubuta masa Qur'an sai wadannan ayoyi guda biyu hudu ko biyar da suka sauka yanzu ku saka su a cikin sura kaza karkashin a wurin ayoyi kaza idan bayan lokaci kuma idan wasu ayoyi suka soka ite waɗannan ayoyin guda goma ko guda nawa ku saka su a sura kaza haka manzala yake ma sahabbai bayani yanda za su fara alqur'ani tun a zamanin ta to yace to ita suratul tauba ta sauka ne a dunkule gaba kida gabadantar lokaci da ta sauka da ta sauka kuma za Allah bai yi bayani ba bai masu bayani ba shin suratul tauba sura ce sabuwa mai zaman kanta koko ya kamata a hada ta ne da suratul anfa so da mun ce labaranta sai kama da na suratul anfa dan haka manzo Allah ya rasu zai musu bayani game da ina za su saka suratul tawba ina fata mun gane kuma na fadin cewa wannan shi yasa da muka lura da cewa labaranta sun yi kama da labaran suratul anfa shi yasa muka jera su wurda daga anfa sai suratul tawba sannan kuma sun da ba mu sani ba sura ce mai zama kanta ko ko ci gaba ne kare rashe ne na suratul anfal shi yasa kawai muka rubuta ta a ban suratul anfal muka sa alama amma ba tare da musa bismillah rahman rahim ba sai zama to idan kare rashe ne ci gaba da suratul anfal to daga shi na ba musa bismillah rahman rahim in kuma ba haka bane to musa alama da ba mu raba su da amfa ba musa <laughs> musa alama to wannan shine abin da ya faru da ba sa bismillah rahman rahim ba a cikin suratu at-tauba na'am akwai bayanai da kuma daban da malaman tafsir suka yi duk haji ne amma wannan shine bayani daga bakin Usman bin Affan wanda shine kuma ya rubuta alqur'ani ya jira ala kulli hal wannan hadisi yana nuna cewa jerin al alqur'ani tawfifiya ne Allah sallallahu alaihi ke bayyana ma sahabbai ga yadda za ku sa sura kaza ga yadda za ku sa kaza sai dai amfani da tawwa wannan ne shine bai bayani ba kafiyar sannan kuma jerin ayoyi aya ta farko ta biyu ta uku zuwa karshe Allah sallallahu alaihi shi ya jira wa sahabbai ina ba tamgane hatta surar da ba su sauka a dunkule ba idan sura ya sauka a dunkule ga baki na ta wannan jeri daga Allah subhanahu wataala amma surar da ba su sauka a dunkule ba to jerin ayoyin ta manzal kuma shi ke ma sahabbai bayani saboda sai ya ce musu aya kaza da kaza ku saka su a wuri kaza aya kaza da kaza ku saka su a wuri kaza ina fata mun dan ga komai ya faru ne da tauki daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai surar al-jerin su tauba da amfa wannan ne bai musu bayani ba so kuma sahabbai suka amfani da kiyasi suka lura da cewa labarin wannan yayi kama da wannan ba sai bari mu saka su kusa da juna a wuri da wannan da cikin abin da ya tabbata daga wurin a Usman ibn Affan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora a cikin ta na'am Allah ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير مؤجر الله وأن الله مؤجر الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم أحدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين نعم Allah subhanahu wataala yace bara'atun min Allah wa rasulihi ila allazina ahadtum min al-mushrikin ana Allah da manzansa sun barranta ba ruwansu da waɗanda kuka yi alkawari da su daga cikin mushrikai waɗanda kuka kulla alkawarin wato zaman lafiya yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin ku ku musulmai da su to Allah da mazansa ba ruwansu da waɗannan musulmai mana an warware wannan alkawari wannan yarjejin zaman lafiya an warware ta da haka tunda an warware wannan alkawarin Allah fasihu fil ardh Allah da kafirai fasihu fil ardi ku yi tafiya a bayan kasa cikin walwala arba'ata ashhurin watanni guda hudu wa'lamu kuma ku sani annakum ghayru mu'jizillah cewa kufa ba za ku gagari Allah ba wa anna Allah mukhzil kafi kuma Allah subhanahu wata'ala mai wulakantar da kafirai ne zai wulakanta kafirai abinda wadannan ayoyin cikin na shine a cikin mushrikai kafirai a zaman manzo Allah manzo sallam bayan ya hijira zuwa Madina ya kulla yarjejeniyar zaman lafiya da kabilun larabawa kabilun mushrikai ina fatan gani akwai waɗanda sun mu kashi-kashi akwai da aka yi yarjejenin zaman lafiya da su ba tare da an kayyade lokacin tawa ba ina fatan gani mana permanent mun kulla yarjejenin zaman lafiya da waɗannan kabilu babu yaki tsakanin da su suna nan suna kafirkin su mu kuma muna nan muna musulunci mu amma dai babu yaki tsakanin da su zuwa yaushe wannan yarjejenin lafiya ba kayyade ba akwai waɗanda aka kula yarjejenin zaman lafiya da su zuwa lokaci kayyadajje ina fatan gane shekara biyu shekara biyar shekara goma kamar da manzan sulam ya yi da kurashawa a lokacin sulhu hudaybiya ai shekara goma aka yi sulhu kafin su zo su warware wannan sulhu amma asali shekara goma aka yanke cewa babu yaki tsakanin su kuma a zona lafiya akwai kuma waɗanda aka yi yarjejeniyar zaman lafiya da su waɗanda lokacin da aka ware bayi da yawa wasu wata daya ne kawai wasu wata biyu wasu wata uku da ya kai wata hudu ba to Allah subhanahu wataala anan ya ce Allah da manzansa sun barranta da waɗannan mushrikai gaba da malam suka ce anan ana nufi waɗanda yarjejeniyar zaman lafiya da aka yi da su ba sa ka da lokaci ba open aka bashi to wadannan an warware wannan alƙawari an dawo da an ba su wata hudu shine fasihu fil ard arba'ata ashhur shi ka ce bayan kasa wata hudu an ba su wata hudu su saki tunani game da lamarin shi ko don su shiga musulunci ko kuma to shi kenan babu wani zaman lafiya tsakanin su musulmai kawai yaki ne tsakanin su sannan kuma wanda kila suna a lokacin da wannan sanarwar ta zo kila wasu suna tare da musulmai ne sun shiga kasar musulmai suna da wata hudu su fice daga kasar musulmai ina fata muka ne wanda ma yake so ya hijira daga garin da yake kuma wani gari ya tafi wata hudu musulmai ba za su takura musu ba ba za tsare su ba ba za a yake su ba an ba su wata hudu su yi shiri ina fata su yi nazari in kuma za su dawo musulunci su dawo don haka waɗanda alakar da ke tsakanin yarjejeniyar zaman lafiya da aka yi ba sa lokaci ba an bashi wabuta wannan an dawo da shi wata hudu an ba su wata hudu waɗanda kuma dama yarjejeniyar da aka yi da su na wata daya na misali ko wata biyu to waɗanda an kara masu zuwa wata hudu su ma sai wata hudu aka ba su sai zare da game da lamarin su sa'annan kuma wadanda su kuma yarjejeniyar zaman lafiya da aka da su yana da yawa ya fi wata hudu misali shekara daya ko shekara biyu ko shekara goma to waɗannan kamar da za mu gani a aya ta gaba an ba su Allah ya umarci manzala salafunan ya kika musu alkawarin su zuwa ga karshe wannan lokacin ina ba mu gani da haka waɗanda suna da lokaci ka yadda je amma ya fi wata hudu to waɗannan ba warware ba an ce musulmai su cika alkawarin su zuwa ga wani karshen wannan lokaci sai dai idan suka warware sharafi daga cikin sharuɗan zaman laka da aka yi idan suka warware sharadi daga cikin sharadin zaman lafiya to shi kana suma alkawarin zaman lafiya da aka da su ya warware ya lalace babu kuma ina fata kuma fahimci waɗannan kashe-kashe guda uku zuwa hudu to haka a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da su a wannan lokacin dan haka an ba su dama wata hudu fasihu fil ard arba'ata ashhurin wata hudu su yi nazari game da al'amarin su wannan wata hudu daga yaushe yake farawa ina fata mun gane za mu gani bayani a aya ta gaba ta fara ne daga goma ga watan zulhijja ina fata mu gani daga goma ga watan zulhijja don haka za mu gani shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala aya ta gaba yace me yace wa azanun min Allah wa rasuli Allah ce sanarwa daga Allah da manzansa ilan na zuwa da mutane gaba gida yawmal hajji al akbar a ranar hajji babba mana ranar babbar sallah ranar layya a shekara tara ba hijira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatan a shekara ta tara aka wannan sanarwa eh? a shekara ta tara a ranar laya Allah ya ce a sanar da su daga wannan ranar annallaha bari'un min al-mushrik cewa lalle Allah ba ruwansa da mushrikai Allah ya barranta daga mushrikai yake wa rasuluhu da kuma manzansa mana shi ma manzansa shi ma ya barranta daga mushrikai ina fatan gane da haka fa in tubtum idan kuka yi tuba fa huwa khairul lakum wannan shine mafi alheri gare ku kafirai wa in tawallaytum amma kuma idan kuka juya baya fa'lamu ta kusani annakum ghairu mu'jizillah cewa ku fa ba za ku gagare Allah ba wa bashirin da zina kafaro bi azabin alim kuma kai albishiri na azaba mai radadi ga waɗanda suka kafirta ina fatan gani don haka wata hudu da aka basu ya fara ne daga goma ga watan zulhijja saboda haka ka gani daga goma watan zulhijja zuwa goma ga watan muharram wata da kenan zuwa goma ga watan safa wata biyu zuwa goma ga watan rabiul awwal wata hudu sai kuma zuwa goma ga watan rabiul thani wata hudu kenan ina fatan gani waɗannan su ne watanni guda hudu da aka ba su yi nazari game da lamarin su ina fatan gani wannan shine magana mafi inganci daga cikin malamin ba haka ba akwai wanda suka gani suke gani yawmul hajjil akbar shine yawmul arafa ko kuma sun ce yawmul tarwiya amma da duk ba haka bane magana mafi inganci shine yawmul hajjil akbar shine ranan layya ranan id ina wadan gane an kira shi yawmul hajjil akbar ne saboda ne a ranan wato manya-manya da ayyukan haji guda hudu su ne ake gabatar da su a cikin ranar ina fatan gare daga farko da safe idan alazai sun tashi a muzalifa a ranar goma ga watan zai za su kama hanya su je jamara za su je su yi jifa wanda mutane suke kira jifan shedan ina fatan gare za su yi jifa sannan kuma bayan jifa abu na gaba su ne za su yanka masu hadaya masu hajji samato da kuma masu hajjin kiran a wani ranar ne za su yi yanka ina watan gare sannan kuma abu na biyu ranar ne za su yi aji sannan kuma abu na hudu ranar ne za su yi tawa tawa ifada waɗannan suna ayyuka guda hudu da manzala ya gabatar a ranar layya yana hoton gane lokacin da ya yi hajji gane wannan na a wannan ranar ne aka yi musu wannan sanarwa kamar da ya tabbata a cikin hadisi da dama akwai hadisin bakar da yake cewa manzala salam ya umarce ni in je hajji a shekara ta tara wannan shekara ta tara manzala bai je haji ba ya dawo daga yakin tabuk ya nufi ya je makka sai aka sanar da shi cewa to ai har yanzu fa eh, mushrikai suna zuwa tawafi tsirara wai wannan bayani a bayan sannan muke bayani suratul anfal suna zuwa yin tawafi tsirara a dakin Kaaba manzon sallallahu bai so ya hadu da mushrikai a cikin garin maka a masallacin alfarma suna yin wannan alfasha ba sai ce shi ba zai je ba shi zai kama hanya kuma madina kai abubakar ka jagoranci musulmai ka kama hanya zuwa makka in ka je ka sanar da mashirkai cewa daga wannan shekara kada wani mashirki ya sake zuwa masallacin mai alfarma da niyan yin aikin hajji sa'annan kuma kada wani ya sake zuwa ya fi zai tawafi mirara abubakar ya kama hanya ya tafi sai ya sake turo Ali bin Abi Talib ce ka biyo bayansa in ka je ka karanta ma jama'a suratul tauba daga aya ta farko zuwa aya ta arba'in. ka karanta musu wannan dan da dokoki ina fata gani Ali bin Abi Talib yana cewa yace bu'itu bi arba'in manzala sallam ya ya turo ni da abuwa guda hudu na farko yace Allah ya tufu bil bayt uryanan kada wani ya sake tawafi a dakin Ka'aba firara yace wa man kana bainahu wa bainan nabi ahadun fa huwa ila muddati duk wanda tsakanin shi da manzo Allah akwai alkawarin zaman lafiya to za a kika masa zuwa ga karshen lokacinsa ma'ana idan ya fi wata hudu kenan kamar da mun kai bayani idan bai kai wata hudu ba ko kuma dama ba sa lokaci ba to wannan an warware kawai wata hudu aka fara amma wanda akwai lokaci kai daje kuma ya kai wata hudu to fa huwa ila muddati wannan zuwa ga karshen lokacin sa sannan cewa man lam yakun lahu ahad wanda kuma dama babu wani alkawari to fa ajluhu arba'atu ashhur wannan an bashi lokaci wata hudu sannan cewa la yadkhulu jannata illa nafsun mu'mina babu wani rai da zai shiga aljanna sai dai rai mu'min sannan kuma yake wala yajtami'u almuslimuna walmushrikuna ba'da amin haza. kada ku shirkai da muminai su sake hadu wai da niyan aikin hajji bayan wannan shekara shekara ta tara ke ina fata mun gani wani na sabida haka wannan ne bayani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo Abubakar da Ali ibn Abi Talib da Abubakar da Ali ibn Abi Talib ranan layya suka tashi a cikin jama'a suna bada wannan sanarwa ina fata mun gani dan haka shi yasa Allah subhanahu wataala yake ya ba su wannan lokaci نعم يسوى أذان إلى الله من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين لا daga Allah da manzansa zuwa ga mutane ranar haji babba ranar babban laya kenan cewa Allah da manzansa sun barranta daga mushrikai ina ga ɗalibai ilimin masu wanda suke koyan nahu mutum zai iya gani misali Allah yake anna Allah bari'un min al-mushrikina sai wa rasuluhu wani sai in bai yan bai mutum bai ankara ba wani sai fasara ce mana Allah ya barranta daga mushrikai kuma ya barranta daga mazansa. wanda ba haka ba haka bane fasara take ina ba tun gani ba haka bane shi yasa bai ce wa rasulihi ba wa rasuluhu yace da dhamma ina fasara da ce da ce waye wa rasuli da zai zama to kaga mushrikina wannan ismu majrur ne dinni sai zama to wa wana wawul atuf sai zama to wa rasuli mana ai aka sai rasul zuwa ga mushrikin sai zama to Allah ya baranta daga mushrikai kuma ya baranta daga manzo to ba haka bane fasar take kada wani zai rudar da dalibai yace haka ba haka bane Allah cewa wa rasulu mana wa rasulu ana wannan rasulu shi ma mubtada ne zaman kanta eh, khabar ne kuma mahdhu mana anna allaha bari'un minal mushrikin wa rasuluhu bari'un minhu shi ma ya baranta daga gare shi wannan shine ma'anar ina fata mun gane haka Allah ya baranta daga mushrikai shi ma manzon sa shi ya baranta daga mushrikai saboda wa rasuluhu rasulana mubtada ne khabar din sa mahzuf takdiruhu bari'un minhu to Allah duk Allah ya ba su dama su yi Ah, ya ce fa'itun su fahuwa lakum haka ya kuma maku alkhairi amma kuma idan kuka juya baya wa yanta wallaitun fa'alamu annakum ghairu muhdilah to ba za ku gagare Allah ba Allah zai tumiki musulmai akan ku sai ta ai bushara da kafirai na azaba mai rayu sai ta illal ladina ahadtum lil mushrikeen sai dai waɗanda kuka yi alkawari da su daga cikin musulkai sun malam yanku su kumshiya sannan kuma ba su rage maku komai ba ba su toye komai daga cikin sharuɗan yarjejiyar da aka yi ina fatan bane walam zahiru alaikum ahadan sannan kuma ba su taimakawa wasu ba akan ku to irin waɗannan fa atimmu ilayhim ahdahu ku cika masu alkawarin su ila muddatin zuwa ga karshen lokaci zuwa ga lokacin su inna allaha yuhibbul muttaqin lalle Allah yana so masu takawa ina ba san gane kamar da muka yi bayani waɗanda an yi alkawarin zaman lafiya da su zuwa ga lokaci mai tsawo ya ce wata hudu sannan kuma ba su warware komi daga cikin sharudan zaman lafiya yarjejenin zaman lafiya ba su waɗannan ya ce fa'atimmu ah, fa'atimu ya ce ne fa'atimmu ilayhim ahadahum ila muddati waɗannan a cika musu alkawarin su zuwa ga lokacin su ina fatan gane a cika musu a sai kina idan suka warware ko da mutum tsakanin su da manzo Allah akwai yarjejenin zaman lafiya na lokaci mai tsawo sai kuma suka warware wani sharadi daga cikin alkawarin to shi kenan alkawarin su ya lalace ko kuma sun taimaka wa abokanan gaba musulmi su waɗannan sun taimaka masu a kan musulmai ko wannan abin suka yi shi ma zai sa yarjinin da aka yi ya lalata to shi ya sa a gan a sulhu hudaybiya sulhu hudaybiya a shekara ta shida aka yi ta ko ba ka bari? aka kulla yarjinin zaman lafiya tsakanin musulmai da kurashawa na shekara goma aka kulla ba yaƙi tsakanin musulmai da kurashawa da aka kula wannan ya yarjejeniyar sai kuma aka sake ba da dama ga sauran kabilar larabawa kowa ya shiga bangaren da yake so ya shiga kawance da wanda yake so a lokacin wasu daga cikin kabilar bawa sun shiga kawance da kureshawa wasu kuma sun shiga kawance da musulmai daga cikin akwai kabilar kuza kuza ta shiga kawance da musulmai akwai kabilar banu bakri su kuma sun shiga kawance da kureshawa da haka abin da yake kan ƙuraisha da musulmai sun dawo kan su ma ƙuraisha a banu da tuba an gama wannan yarjejenin zaman lafiya kenan bayan watanni sai ga shi dama kafin musulunci akwai rikici tsakanin banu bakrin da buza to amma da haka sun da akwai rikici tsakanin su suna kafa kafa da juna kowa na shakan juna da haka kullum a shirye suke suna shirin yaki to amma da yake an shiga wannan alakar zaman lafiya sai kowa ya tafi jiki to banu da su kuza'a da suka shiga kawance da musulmai sun saki jiki cewa su banu bakarin ba za su kawo musu hari ba sun da an yi alakar zaman lafiya an yi rijiyar zaman lafiya kawai kwasar cikin dare sai ga mayaka daga cikin banu bakarin sun farma kuza'a kuma sun samu taimako daga wurin kurai shawa sun taimaka masu da kayan yaki hada wasu mayaka ma sai suka farfa su cikin dare suka karkace wasu daga cikin kuza da safe mutanen kuza suka je madina suka kai kara wani manzala sallallahu sai manzala ke tun da shawa sun warware wannan alkawari da haka ka gani sun taimaka wa banu bakar su yaki kuza wanda kuma kuza'a suna cikin wuce da manzala sallallahu haka manzo Allah ya ce to shikenan babu wani yarjinin zaman lafiya kuma to shi yasa a shekara ta takwas manzo Allah ya tara sahabbai suka je suka yaki Qurayshawa aka yi fato Makka ina fata mun gani aka yi fato Makka dan haka in dai sun taimaka idan mun kula yarjinin zaman lafiya ga kafirai suka zo suka warware wani sharadi daga cikin wannan sharatan zaman lafiya to alƙawarin su ya lalace ko kuma su taimakawa wasu daga cikin abokanan mu, su yake mu to ma wannan zai sa alkawarin zaman lafiya ya warware ina mata mun gani na wannan shine abinda Allah subhanahu wataala yake tabbata mana cikin wannan ayoyi sai sai sai فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحسروهم وقيسوا لهم كل مرصاد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون نعم فكما نصلك فإذا انسلخ الأشهر الحرم idan watanni masu alfarma sun wuce watanni masu alfarma nan suna watanni guda hudu da aka ba da dama su sake nazari a cikin lamarinsu da muka yi bayani daga zulhijja muharram safar rabiul awwal rabiul thani suna wadannan guda hudu da ake nufi da al-ashhuru al an kira su al-ashhuru ne so da me mun ce kafirai suna da dama su yi tafiya bayan kasa ba tare da wani kafuwa daga wani musulmi ba an haramta ma musulmai su far masu a cikin wadannan watanni guda hudu to shi yasa aka kira shi al ma'ana sun bambanta daga al al'huru da za mu zo mu yi bayani nan gaba a karkashin ayar da Allah ya ce inna iddata shurun da la ibnata ba shahara wadannan arbatu hurum ashurul hurum sun bambanta daga wancan bai so wadannan watanni guda hudu da aka ba su idan ya wuce to Allah ce faqtulul mushrikina haythu wajadtum ku yaki mushrikai a duk inda kuka same su wa khuduhu ku kama su mana in kuka yake su za ku ya kama su prisonerin yaki wahshuruhu ku tsare su wa ku'udu lahum kullu marsad ku toshe masu kowane hanya ku hana su yada ajinin su bayan kasa fa in tabu idan suka yi tuba wa aqamu sala suka sai da sallah wa atu zakka suka da zakka to hannu khallu sabilan ku kyale inna allaha ghafurur rahim lalle Allah subhanahu wa ta'ala yawan gafara ne mai jinkai ina ba ta muka sabida haka bayan wata hudu ya wuce ta suke na kawai babu yin yadda zai zaman lafiya da haka idan suka yake mu mu za mu yake su babu wani ah, magana ah, ah, yarjejeniya kuma to amma Allah ce sai dai wadanda suka mene idan suka tuba suka sai da sallah suka ba da zakka ko yace fahallu khallu sabilan kitani to shi sa wato sallah shi ne abinda yake bambata tsakanin musulmi da kafir za mu nan gaba ya ce idan suka sai da sallah ya ce fa ikhwanukum fi din inda suka sai da sallah sun zama sai yan uwan musulmi saboda ka duk wanda yana an ta sunan musulmi amma baya sallah to kafiri ne kawai ko da ko ya ce shi musulmi ina wutan gane kamar da kuka ne anan abin da zai hana mu kan kafirai shine kasancewa sun yi tuba mana sun karbi musulunci sannan kuma suna sallah ina wutan gane amma ka ce ka karbi musulunci kai kuma ba ka sallah to kai ba musulmi bane kawai sa’an kuma in sun karbi musulun suka sai da sallah dole in suna da hali su ba da zakka kuma sai sun aka hada da zakka ina ba gani amma mutum ya ce shi yana musulmi yana sallah yana da kudin da zai ba da zaka ya ce shi bai yadda ba ba zai bada zaka ba mana ya ce zaka ba wajiba ne to har yanzu yana kafin shesa yasa sayyidina Abubakar lokacin da bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kabilun Laraba suka yi rija suka ce suna za su ba da zakka ne ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwansa kuma su ba za su ba kowa zakkan su ba sayyidina Abubakar yake zai yake Umar yace sai ya zaka yaki mutane da suke fadin kalman shahada la ilaha illallah Abubakar yace wallahi la uqatilanna man farraka baina sala wa zakka ce wallahi zan yaki duk wanda ya nemi ya raba tsakanin sallah da zakka to da cikin alkurani Allah ya hada sallah da zakka ne tare haka in mutum na da hali ya ba da zakka sai ya ki kuma ya ce zakka ba wajiba na kan shi a shara musulunci da wannan yawan kasu amma in ya ce shi musulmi ne yana da halin ba da zakka ya ce eh na sani zakka wajibi ne amma ba zan ba da ba to wannan yana na musulunci da zama kafir ba ina fata mun fahimci bambanci tsakanin guda biyu ko yawa wancan yana da yana da hali ya ce shi a wurin shi shi bai yadda shi ba wajibi ba to wannan ya zama kafi wannan ya ce na yadda wajibi ne amma dai saboda rowa ba zan mada ba to wannan mai aikata sabo ne ɗaya ki da mai zina ko mai mai aikata sauran ayyukan na sabon Allah tun da dai ya yadda cewa wajibi na kansa amma dai kawai rowa ya hana shi ba da wannan wannan saboda haka ah, idan suka yi wannan Allah yake su zaman to a jali to sai kuma yace wa in ahadun min al-mushrikeena tajaraka idan wani daga cikin mushrikai sun nemi mafaka da kai ha ya yaki tsakaninmu da su sai ga wani mushriki na ya tsinci shi a tsakanin musulmai sai ya nemi wani daga cikin musulmai ya ba shi mafaka ya kowace da Allah don karata da shi to Allah ce fa ajiru ka ba su mafaka hatta yasma'a kalam Allah me fani ba su mafaka shine har ya saurari magana Allah yace bayan ya saurari magana Allah mana kai amfani fanda wannan dama ka yi masa wa'azi bayan wannan ita summa ablighu ma'mana sannan ka isar da shi zuwa ga wurin amincewarsa ina ba ta gane ka taimake shi ya fita daga daular islamiyya ya koma garinsa na inda zai samu aminci idan ka fitar da shi to shi kenan kawai ba wani abu kuma a kanka ka riga ka sauki nauyi da ke kanka Allah ce zalika Allah yi wannan hukunci ne saboda dai da annahu qaumun la ya'lam saboda su mutane ne wanda ba sa sanin gaskiya ina ba ta gani saboda haka wannan duk yana nuna karanci da adalci na musulunci ina ba ta gani shi yasa ko da akwai yaki tsakanin mu da kafirai sai kuma wani kafiri saboda fila alaka da ke tsakaninka da shi ya zo ne ma ka ba shi mafaka da Allah ka koye shi kada a kashe shi idan ka ba shi wannan mafakan ba ka yi laifi ba ina watan wani ba ka yi laifi ba eh, kuma wanda zai bada mafaka duk wani musulmi zai a badawa da shugaban musulmai da sauran gama garin musulmai kuma za su yaba da wa sai manzara sallallahu alaihi hadisi yana cewa yace al muslimuna tatakafa dima'uhum musulmai suna nan so da da yake ina fata mun gane shine wannan ma'ana ma'ana wannan shine hukuncin kifas yace wa yas'a bi dhimmatihim adnahum mana koda mafi kaskanci ne a cikin su ne ba da mafaka to sauran dole ne su ma su girmama wannan mafakan da ya bada ina fata mun gane na'am sai yasa kaga lokacin da akwai wani mutum da ita wani wani wani wani wani limami da ya shahara a Jos ko ba kawai lokacin da aka aka samu da tsakanin musulmai da kafirai kaga ya ba wasu kiristoci mafaka ko ba ka amma salati sa ya boye wajen magana wajen kusan mutum da ku ba ka ce ko ba ka ya boye su har aka gama yaki ba samu ba kashe su ba har sai da ma aka karrama shi an ba shi eh, lambar kyauta eh, lambar yabo daga girmamawa na kasa gaba daya bai jima ba wata daya ko biyu da suka wuce mutum ya rasu eh, ana sayar da wa social media almuhim abin da yayi ba laifi ne ina ba zama gane yana da hujja a shari'ance za a iya za ka iya ba kafiri mafaka yadda da mai mafaka daga wani ka kuma idan ka baki wani mafakan dole a ma kada wani ta baki wannan duk yana nuna adalci musulunci da da da karanci musulunci sabanin su kafirai su ba za su maka wannan ba kamar da zamu zo mai bayani nan gaba za ga Allah yana cewa su idan suka samu dama akan ku to ba sa duba wani alaka ta zumunci ko kuma wani alkawari mara ke tsakanin ka da su ina fatan gani to amma mu Allah bai ci mu haka ba Allah bai ci mu haka ba za mu yi masu a kuma lokaci ne ba mu كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأقوالهم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون نعم شنو الله سبحانه وتعالى يجي من بالي يجي كيف هيا يا زيو كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله ta yaya zai yi a samu wani alkawari tsakanin Allah da manzansa da kuma mushrikai illal ladina ahadtum inda al-masjid sai dai waɗanda kuka yi wa alkawari a wurin masallaci mai alfarma shine lokacin sunu biya kamar da muka bani wasu kabilun larubawa sun shiga sun shiga kawance da ko dai musulmai da sun shiga kawance da mushrikai kuma sun nema a yi alkawarin zaman lafiya da su to waɗannan an ce za a cika musu lokaci su amma ba haka ba an waru ta yaya kuma za a ce a yi wani alkawarin zaman lafiya tsakanin Allah da manzansa da kuma kafirai Allah ce fa masakamu waɗannan da suka shiga alkawarin zaman lafiya da kuma suka suka bi suka cika sharadin to fa masakamu lakum matuka sun tsaya kan gaskiya wajen cika sharadin wannan alƙawari to fastaqimu lakum kuma ku tsaya musu ina matamgan in su ba su warware ba to bai kamata ce mu ne za mu fara warware alkawarin ba fa mastaqamu lakum fastaqimu fasta matuka sun tsaya muku bisa ga gaskiya to kuma ku tsaya musu yace inna allaha yuhibbul muttaqin lalle Allah yana so masu takawa Allah ce kaifa ta yaya haka zai yi a ce kuna kula wani alaka na yarjejin zaman lafiya da su yace wa in yazharu alaikum alhali idan su ne suka samu nasara akan ku la yarqubu fikum illan wala zimma ba sa duba wata alaka wata kusanci na zumunci wala zimma ko kuma wani alkawari zaman lafiya in dai sun samu nasara akan ku to shikenan za su farma maku ne za su yake mu ba za su duba wani alkawari ba ko wani zumunci ba Allah ce na ku bi afwani suna yarda da ku da bakunan su wa ta'ba kulubun amma kuma zukatan su na kin haka yace wa aktsaruhum fasiqun man mafiya yawan su fasitai ne saboda inda sun samu dama za su warware alkawarin ina mazan za su warware alkawarin kamar da muka yi bayani yanzu na yanda quraishawa suka warware alƙawarin zaman lafiya da suka yi da manzansa sa saboda Allah ce su ba su duba la yarqubu fikum illa wala zimma su ba su duba wani alaka ta kusanci ko wani alƙawari inda sun samu dama kan ku to za su amfani da wani dama su yace ku kashe ku haka to shi yasa mu ma kawai Allah ya ce a warware wannan alƙawarin zaman lafiya kawai eh muna da kasan muna da kasan su mun san cewa kawai shikenan yaki ne tsakanin mu da ina ba zan bari wannan shine Allah subhanahu wataala ya sanar da ya san da mu a cikin waɗannan ayoyi wannan malam suka ce yana nuna mana cewa bai kamata in dai an kulla kawai zaman lafiya tsakanin musulmi da kafirai to bai kamata a ce mu mummunai ne za mu fara warware wannan alkawari Allah yana umurta mu da mu shika masa alkawarin ina fata bai kamata a ce kana musulmi an san ka ana ana ganin ka da da sabawa alkawari ina fata ba ba ba so haka sannan fa ayan nuna cewa warware alkawari fasikanci ne shi sa Allah ce wa aksaruhum fasiqun na haka bai kamata musulmi ya sifantu da irin wannan mummunan sifa ba suna mutum fanto nan abu gai ha san mini mukara ko ga yi to ni na sai mu zana eh zan mu zana insha Allah wani sati zan shiga abu da mun karanta dai Allah ba mu zana ba inda muka kuci ba la ya fa subhanakallahumma wa bihamdika sallallahu la ilaha illa anta حتى سلطات إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنكم غير معجيز الله منا بالأسفل بالأسفل ba na ji magana da bismillah rahman ba shi wannan alarama ok ya karsa juna gaba kuskure ne ba ba ba ba ba da ba ba wani hujja ba ba na ba ba fara ba ba wuce ba jiki ba wuce ba jiki ba a ba shi ba bikin ba zama ba na ba na ba na ba ce ba na sunan babbar hawa a ramar sunanta fatima da suke hawa fatima su ta yaba yawa akwai tayin an san ga wanda ake so a daurawa aure amma da ka zo shi wanda a daura wani shi ke fafi shi ga wani ne da wani shi ma shi wani ne ba shi ai shi da ga mata aure shi kawon ta ga an yi shi ta ai aure tsakanin wani da Fatima alhal ita ce Fatima zo da ake so wanda shi da aure shi ba ba ta aure shi a wa ko shi ne ya yi ruwa ولا عوي جاي لكن أقول لكم جاي مصر annabi da annabi da su da haka ne haka ne yadda ka faɗa ne ka'ida wurin malamai tunda aure ai akadi ne ka'ida da kake magana kai shine malam kawo shiga suna cewa al'ibratu fil uqud al'ibratu fil uqud lil ma'ani la lil alfaz wal mabani akan kaida take kaida take karkashin al umuru bi maqasidiha al umuru akwai kawajin kulliya al khams Eh, babba cikin su na farko cikin su ne al'umuru bi maqasid bana al'amura ana zuba manufa ne a cikin su karkashin wannan kaida shine aka fitar da karamin kaida shine wannan al'ibratu fil uqud li al-ma'ani la lil alfaz wal mabani don haka tun da aure aka dine kawai eh, haka abinda za a zuwa da ce a wannan akadin shi ne al-ma'ani abinda suka niyyar yi da haka abin da suka yi ne yin ne su aurar da babban kowa ka bana wannan ne da haka ba za mu kalli lafazi ko na da suka yi suka yi cikin sa ba ina ba za mu kalli za mu kalli abin da suka nufa su yi kuma an san wanda ake so a wa aure ko ba ka wanda ce ba san wanda ake so wanda kawai an ce ɗaya daga cikin ayansa wannan ne ba samu ta'ayin ba an ce ɗaya daga cikin ayansa guda biyu wannan bai ba amma an san wacce babban ake so kawai dai an yi kusura ne wajen lafazi to wannan lafazin hakan ba zai yi tasiri wajen warware auren ba auren ya dauru inda ga wanda suka nufa eh, wannan kuskuren ba zai yi amma kamar daga bada in ba zuwa an kalu zai kwanta ba su zo kuma ta sake tunda ai aka ne kawai zama zama su fara ce an sake yi sakar wanda wani suna amma ba haka ba in ba yi ba auren ya yi insha Allah ba mu sara Thank you.

dole ne dole ne ka ci gaba da sunan gaskiya eh, ba za ka ba za ka sai saboda za su yi miki ba za ka bari gaskiya ba wato duk wannan yana ga cikin alamomin karshen zamani ne yana fata mai karshen zamani ne ya zo za a samu karanci masu gaskiya za a samu karanci masu amana a cikin mutane manzo Allah ce lokaci zai zo wanda wato har sai an zo ana farafa a cikin jama'a kaza akwai wani shine yake da amana wannan yana nuna cewa kowa kawai ya zama to makayinci kowa kawai ya zama to makayinci yayin da in an samu wani mai amana sai har ma ana nuna shi a sai wani ne a cikin gari gaza ko kuma wani yana da gaskiya ce an ah, wannan duk alama ce ta zamani ta amma hakan ba zai sa kai maka shiga cikin ko ka bi to ka je da kariya ko da sai to dole za ka tsaya iko ina iko mutum ya tsaya akan gaskiya ya tsaya akan amana ina eh, wannan dan haka ba za ka ba za ka biye ba eh, wanda yake so gaskiya ai zo a tare wanda kuma so sai ya yi ina Allah ya ji wa alaikum salam alkawari sorry And you are still, you cannot satisfy the focus on the matter how it is. Because, and what are these different work and even labour different work and different expertise. Like, I don't know, my own, my own, and many people are doing and maybe say to know their customer even though at my own customer event we are saying that but if I don't compare my own customer with your own you are making a difference and then they are for are for things that they are for me and me I know for things are for me me then therefore I know for things and I know I know. Look at that, sorry. And if you carry one for our faith, you shall die. And and God, by me, God, I will get the But if I don't believe that God is there for your God, your God is one. And no matter how you may have money to work, you cannot satisfy everybody. This is the way of God. Mm. And God, no matter how you pray, you must obey somebody. You must offend. But when you when you give you say ah only and you dollar get it. You get that This my I'm trying my best. I'm trying my best. And it's very easy to to people. But let us see that. Yes. Uh, you see, uh, to fulfill promise is, is encouraged in Islam. All right, everybody should try as much as possible to fulfill promise whenever you see somebody break promise, do you understand? It because of one of two reasons. Anytime someone makes promise and it fails, the reason for that failure is one of two things. It's either right from the beginning, the person has no intention of fulfilling the promise. He's a liar. When he was making the promise, he's lying. He knows that he's lying. Alright? But he deliberately just promises to deceive you. Do you get it? Yes. Or when he made that promise, he has the intention to fulfill the promise. But out of necessity, the thing is passing power. He no coffee fulfill the promise. But no the day he won't break the promise. You understand? So the person that is a liar, he make promise to deceive people. This is the one that if he say he is a sinner. But the person that make promise truthfully with his mind, he want to do it, but the thing comes pass in power. This one, he gets excuse even before Allah subhanahu wa ta'ala you know what I'm saying? So as you are doing your work, when you make promise that you finish somebody's work, and in your mind, you really wish to finish it, you try your best, but the thing comes past your power. Even God no go, no go pressure you. Ah, that year go carry God. Fattakullaha mastata. Hadith of Allah gorgoda abin dalayi. Honestly. Laya. Laya. Laya. Naam. Wanda an har wanda aka karanta wa akwai sabani tsakanin malamai game da laya idan har ya zamanto ƙur'ani ne zalla a ciki ina fatan gane don ƙur'ani ne zalla babu wani abu ba yi wato zane-zane daban ba ba kuma wai an rubuta qur'ani an an ai masa aka ci ba ran kasa wasu an ana la haka sai a rubuta ai a rubuta alqur'ani a ce an rubuta shi da rifa kuma wannan ne ke cewa to amma abin da kana yanzu qur'ani ne zalla aka rubuta daidai ne yake ba sai za kuma ba to shin ya halatta ai la da irin wannan to wannan malamai sun yi sabani ina fata mafiya yawan malaman ahlus sunna sun haramta shi saboda me manzala salata bai yi amfani da alkur'ani haka ba ana magani da alkur'ani ana neman tsari da alkur'ani ana ana neman waraka da alkur'ani amma ba ta wannan hanya ba ba ta wannan hanya ba ana yi ne ta hanyar karantawa a karanta cikin ruwa a sha ko kuma a karanta a tofa na gane duk wannan ne amma wai a rubuta shi a daure a makila a jiki manza Allah bai yi haka ba ina mutum manza Allah bai yi haka ba kuma yin haka zai iya jawo a wulakanta alkur'ani tunda wanda ya ta ya laya wata ran kila zai shiga bayi da shi kila zai zauna ma akai kila zai wasa da shi hakan zai jawo a wulakanta ayoyin Allah subhanahu wataala wannan shi yasa mafiya yawan malaman ahli sunna sun haramta shi ko da ko qur'ani ne zalla to amma an samu wasu maganganu daga wasu daga cikin magabata adam ba su da yawa waɗanda suke ganin in dai qur'ani ne zalla ina ba za mu gane za a yi tunda ba hada shi da komai ba akwai maganganu daga cikin kadan daga cikin wasu magabata waɗanda suka gani haka an roito wasu daga cikin magabata suka yi haka su rubuta shi haka haka su rataya a jikin yaro karami saboda rashin lafiya ko wani abu an samu wannan daga cikin wasu daga cikin magabata amma dai ba ba ba mafiya yawan su ba su yi haka ba to shi yasa idan mutum ya yi wannan wasu malamai ba su tsananta har su kafi ta mutum gan ya yi wannan saboda an samu wasu daga cikin da suka yi ina fatan gani eh. amma abin da ya fi shi ne mutum ya ke shi wanda shi ne abin da ya fi ka yi amfani da alkurani ta hanyar da manzala salasana da sahabansa suka yi amma in an hada da wani abu an hada da wani zane ko an hada da sunan aljanu kwanar wannan kai tsaye kafirci kwa jiki yi wannan